alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah laccar mu mai taken harshe a wannan masallaci mai albarka masallacin miyatti don unguwar bolari garin gombe faifai na farko a akramakallahu mutumin duku mun ji muƙaddima mun ji gaba na biyu shin ka karanta ka yi tunani muna gaba na uku salaf da kiyaye harshensu salaf sun kai matuƙa gaya wajen kiyaye harshensu shi ya sa imamul ka'anabi Allah. Abdullahi ibn Maslama al-Ka'anabi ina jin ya rasu hijira na da shekara 221 yadda zahabi ya faɗa a siyar a alamin nubala imamul ƙa'anabi ya zo ya samu daraja mai girma wanda har ana masa lagabi da shekul islam farko rayuwarsa ɗan daba ne yanzu nan sai ya aika mutum lahira ba abin da ya dame shi yana da ecomax nasa ya je ya tsaya da dogon wuka sai malam shu'uba ya zo wucewa shu'uba ibn al-hajjaj sai to ce shu'uba ibn al-hajjaj kai wannan waya aka ce masa shu'uba ibn al-hajjaj malamin hadisin nan sai ce kai zo sai ce kai karanto min irin hadisin naku sai shuba ya kalle shi kai ai baka dacin da za ka karanta wa hadisi ba sai ci kuma shuba ya jijjiga shi ya daga wuka karanta mu abin naku ka san li kulli maqamin <laughs> ko ba ka ba ka san Ah, ba kowa ba ne ake abin kowa da yadda za ka sarrafa shi ko ba ga maguna wai wani ne yana da kuɗi a malayensa mai gabon nan Ba ya cin nama ba a cin abu mai daɗi a gidansa hannun da hannun dambe ne da shi mai mako ne a mataki na ƙarshe ko mai kuɗi ne a mataki na ƙarshe sai suka haɗu da wani shi ko ba mai kuɗi ba ne amma sai kashe kuɗi duk abin da yake so zai saya shi shi ne wancan ɗin ya nemi ya haɗu da shi mai makoda sai suka haɗu sai gaishe shi amma kai ya kana wasa da kuɗi haka sana'a me kake yake ban da wani sana'a kana gani na wannan zan zauna ina nan zaune sai duba in wani babban mai kuɗi ya mutu sai ya auri matar shi mu ci kuɗin yi ta taimako addini ina gina masallaci wata ɗima da mu aka yake shi kuma wannan maimakon duk taimakon da aka zo na masallaci ma ba zai bayar ba yace to sai in samu mace mai kuɗi wannan mijinta ya mutu mu ci kuɗin mu yi wa addini hidima mu taimaki jama'a yanzu ma mata na uku akwai wani da aka ce yana kankamo sosai yana da kuɗi amma ba a gaya mun sunan shi ba tukuna yana jira in ya mutu sai in rufa shi yana jira in ya je zaro kudin da sai ci kawai sai gina masallaci a kai gina a da kowa da irin magana da ake mishi to shi ne kenan kanabi ya ɗauka ya da karanta mai irin abin naku ko in kashe ka shi kenan sai shuba ya ɗau hadisin da ya dace da shi Yace ah, ina jin yace haddasa na mansur an rabi'i an abi mas'ud qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta wannan hadisi ba yana arba'un hadisi ba to a hadisin zaka ji a ah, ka'anabi shi muhammad ibn uh, abdullahi ibn maslama ibn kanab shi yake cewa haddasana uh, haddasana shu'uba qala haddasana mansur ina ji haka uh, abin nan ɗaya zo an rubu'i an abi mas'ud qal qala rasul inna mimma adraka da kaga ya ba su hadisi annabi ce in baka da kunya yi ka so sai aka ba su hadisi da ya dace da shi kenan sai uba ya wuce ka annabi kawai sai dana kunyar kowa ya da gida sai ga mamarsa idan abokanai na sun zo ki ce na tuba na dena to tun daga ranar sai zama ɗalibin ilimi har sai da ya zo ya zanto daga rijal wanda imamul bukhari ke ruwaitan hadisansa imam muslim yake ruwaitan hadisansa imam turmuzi yake ruwaitan hadisansa yadda ya zo cikin sayar alamin nubala eh, ko mujalladi na bakwai ko na takwas ya zo ya zama babban malami a duniya wanda kana ganinsa sai gaji tsoron allanka ya karu me ya gyara shi harshe ga kai ne suka ce ayi albanun a ne mishi lalle yan uwa wajibi da muke harshe shi yasa in kana karanta tarihin shi ƙanabi. bai ji hadisi bai rawaci hadisi a bakin shi shu'uba ba sai wannan hadisin guda ɗaya. wani wuri a ce ba sake haduwa da shu'uba ba har shu'uba ya rasu shi yasa hadisi ɗaya ya samo daga shu'uba wasu kuma suka ce a'a yana jin nauyin haduwa da shu'uba don yadda ya tuban ya tuba da barazana a ciki to sai na kunyar ya hadu da to shi ya ja masa izalan sassai to dole ya riga jin kunyar shi saboda haka harshe salafu salih suna iya kokarin su wajen kiyaye harshe don sun san matsalarta sun san illarta shi yasa ko ɗanka da yake furta abubuwan da bai dace ba na gori wa wani ka kwaɗe shi ko matar ka ce Allah yana jarraba mutum kai tsaye sai mu tafi nukta na hudu nukta na hudu surorin yanda majalisanmu suke gudana a yau yadda majalisanmu suke gudana a yau galibin abin da ake faɗa sai an yabi wani sai ka ce amma yana da aibi aibinsa kaza ne a rowa ne a kaza ne duk yadda wani ya yabi wani sai ka samu wani ya soke shi ya aibanta shi majalisar mu a yau duk ƙoƙarin wanda kuke tare da shi ba kwa iya faɗan ƙoƙarinsa sai dai ku faɗi gazawarsa ta wani sharrin harshe ya kamata idan wani ya zoce maka wane ba mutumin kirki ba yana kaza yana kaza bayan ya gama sai ka ce kuma ka irga min alheransa haka ake so wannan kenan abubuwan da yake faruwa in kuɗi ya yi sa a ce tsafi yake in kuɗi ya yi sa ce tsafi yake galibi abubuwan da yake faruwa a majalisar mu yau auni ibn abdullahi ya ce ma ahsibu ahadan tafarraga li uyubin nas illa min ghaflatin ghafalaha an nafsi duk wanda ya shagaltu da aibin mutane gafala ne ya samu kansa ya samu gafala ne bakar ibn abdullahi musa ne yace idan kun ga mutum yana duba aibin mutane ko ku sani makirci ya same shi ya tafi wannan kenan shi yasa ma za ga wasu aibin malamai suke duba malaman da suka yi wa addini hidima wani malami ma ya mutu sai a ɗauko ana rusa shi wannan kenan a abun mamaki a rayuwarmu na yau shine matsalar harshe mutum zai ga kamar in bai yi maganan ba ba za a biya shi ba sannan kuma wanda aka yi masa magana zai ji in bai ji maganar ba an cuce shi shi yasa annabi ce man radda an irdi akhihi bil ghaiba kana haqqan ala Allah an ya'tikahu minan nar duk wanda ya ga wani yace kai wani nan ai tsafi yake yi kudi sai ka ji tsoron Allah sai ya fafare shi to Allah zai yanta mai shi daga shiga wuta a ubangiji ta'ala ya ce a yi hibbu a hadukum a yi akula lahama a kai himaita yanzu kai za ka yarda wani kawai ya zo da cinye ɗan adam yana dangwala a yaji yana ci ai fakar za ka ƙi masa to haka ake son ka ƙiwa wani furta maganganu da akwai aibi a ciki wannan kenan haka yake shi ibn jauzi a cikin talbis iblis duk wanda aka yi maganar wani ya ji daɗi yana da laifi uku laifin farko ya yi farin ciki da saƙon laifi na biyu ya yi farin ciki da aibin musulmi laifi na uku bai hana ba wannan kenan don haka mu yi ƙoƙari wani ce an yabe sa yanta wani mai addini ne mai ibada ne sallah baya sai wani ce ah, amma riya ne ai ma'ana duk yanda aka zo sai an aibanta shi ta wani wuri mutane hadarin harshen su bai tsaya a nan ba har suna shiga hurumin Allah sanda a ce wani mai ibada ne sai ka ce riya ne yanzu ka nuna wa mutane kai ma dai ka sa abin da ke cikin zuciya wanda wannan hurumi ne na Allah ka fasa kirjinsa wani ne yana da kira'a mai daɗi sai an yabe shi wani sha riya ne wallahi ba don Allah ba har da wallewa to kaddara da gaske riya ne to Allah zai tambaye ka waye ga maka riya wani hanya ta bi duba kake yi lalle sai mun kiyaye wannan kwarai da gaske ya kai dan uwana mai harshen ka lazimci tsoron Allah da taka tsantsan ba ƙauye a hadisin barra Ibnu azib ya ce annabi dulla ne ala amalin yudkhiluni aljanna wa ne anin nar abin da ya roƙa Gaya mun aiki da zai shiga da ne aljanna ya nisanta ni daga wuta sai annabi ya ce abim alja'i'a ka ciyar da mai yunwa is zam'an ka shayar da mai ishi wa amur bil ma'ruf ka yi umarni da kyakkyawa wan ha'anil munkar ka yi umarni da kyakkyawa sannan kuma kuffa lisanaka illa min khair ka kiyaye harshenka don ba alkhairi za ka furta ba don haka mu da muke matsa waya muke watsa muke facebook musamman muke rubutawa duk daɗi duk wahala musamman muke furtawa duk abin da za ka furta ka duba in na furta ina da lada ko kwamen ne za ka yi wa wani ko wani postin za ka yi sai ka duba akwai ayar da yake kana da lada in ka in akwai sai ka tura in babu aya amma babu ayin da yake akwai laifi shi ma ka haƙura in mun koma magana nawawi na baya wannan ke don haka lalle lalle mu kiyaye harshen mu a waɗannan hanyoyi na duk wasu maganganu da za mu furta akwai hadisin anas ibn malik da hadisin ummu na aisha a ƙarƙashin haka hadisin anas annabi ce lamma urida bi lokacin da aka hauda ni sama in kaji sallah marartu bi qaumi an nuna mu wasu mutane lahu azafir suna da farata min nuhas amma na karfe na tagulla na karfe yahmishuna wujuhahum wa sudurahum an sa su suna yagunin fuskoki yakushin fuskokin su da kirazan su in sun yaku nama da sai jini ke zuba haka su suke ta'azabtar da kansu da kansu in sun yayyanke namomin jikin a dawo da wani haka ba azaban da ake musu a barzanku baya an binne su har zuwa ranar kiyama annabi ya ce na cewa jibril su ne ne wannan sai malaka jibril ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wannan suna masu cin nama mutane wa yaquna fi aradin suna fadawa cikin mutuncin su wani ka ka ci mutuncin sa ma baka taba ganin shi a rayuwa ba fare ya mutu amma ranar kiyama sai ci riba a kanka kai asara a kan shi imamu ahmad ya ka cikin musnad da abu dawud a sunan nasa isnadinsa sahihi ne hadisin na aisha kuma take cewa na aisha ce ta ambaci ɗaya cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama ko safiya ko wace ce ta ce wannan gajeruwar sai annabi sallallahu alaihi sallama ce kin gulmanta safiya kin gulmanta wani hadisi ya zo cikin sunan abi dawud da musna na imamu ahmad don haka kaga mata gulma maza gulma wa zai hana matansa gulma tunda shi ma ya yi za mata da kan suna cewa za ana cewa mu mata ne da gulma amma yanzu maza sun karbe duk wanda ka yi gulman shi za a kwashe aikinka a bashi sahabbai sun rayu a masallacin harami sallah ɗaya a harami ya fi namu dubu ɗari sahabbai su ne wayanda in sun yi sadaka da mujinnabi ya fi namu da kamar tsaunin uhud ga yawan aiki ga yawan lada ga albishir na aljanna amma suna tsoron gulma don za a biya da ladansu za a yi annabi ya ce muslim zai zo ranar kiyama ya yi gulma wani ba za a riga ɗiba ladansa ba to mun ga karancin aikin lada sallan farillan ba ma ɗaya muke su an tada izama. ka zo da kyan raka da ƙarshe ka samu ta hiya kana fancewa ma ba azkar sai ka tashi ka fita balantana na fila ba sadaka ba kiyamun laili da tsabagen gulma ina za ka ji kana ɓata guzurinka kiyama fa babu wani matsala in ka zo fa ko da baka da ladan in wani yana binka haƙƙi ko da shi ma ya zama dan wuta ko in an biya shi ba zai kai shi aljanna ba sai a rage azabar sa a ƙara maka wannan ce don haka mu kiyaye wannan gaba na shida gaba na shida a ko na biyar gaba na biyar alaisa kada aznan nabiyu sallallahu alaihi wasallam alan najashi jama'a shin annabi ya bi najashi ba ne kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi najashi najashi yana kirista ba musulmi ba yana kirista annabi ya tura sahabbansa lokacin da jashi bai musulunta ba sai ya ce ku tafi habasha lalle a habasha akwai wani sarki mutumin kirki baya zalunci baya barin a zalunci wani wannan ya nuna ashe harshenka hatta ko da an ce wannan kafiri ne ba a yarda ka faɗi abin da ba ɗabi'ar shi ba ka faɗi gaskiya a kan shi to duk musulmi ɗan ƙwanka da za ka ɓata shi ai duk lalace musulmi bai kai kafiri lalacewa ba saboda haka mu kiyaye harsunan sai kai tsaye mu tafi gaba na shida su'alun muhim a huwa aqil am majnun ga wani tambaya muhimmi wannan mutumin mai hankali ne ko mahaukaci wannan shine wani bawan Allah ne ake cewa ka duba shi mahaukaci ne ko shi mai hankali hadisi ne aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace matsiyaci shine wanda zai zo ranar kiyama ya ci dukiyar wannan ya zagi wannan ya aibanta wancan haushi ya baka ka zage shi haushi ya baka ka aibanta shi sai aka ɗebi ladanka kuma aka bashi lalle wanda zai ɗebi ladansa ya ba wa matsayinsa mahaukaci ne ba da hankali shi yasa mai aibanta mutane mai zagi mutane mahaukaci ne tun da mai yasa ya aibanta mai shi me yasa ya zagi mai shi ya yi haka ne don yana haushinsa sai aka ɗebi ladansa aka ba wanda yake haushin aka ce wuce aljanna da ladansa maƙiyin na aka kuwa aka ɗebo zunubin maƙiyin sai aka ana masa aka ce wuta da zunubi saboda aka ba mai aibanta mutane sai mahukaci ai idan ma mutum ku yi faɗa da shi kar ka yarda ka aibanta shi ka zage shi don ka ƙara masa jari ku ji abin da ibn mubarak yake cewa law kuntu muktaban ahadan laqtabtu walidayya li'annahuma ahqqu bi hasanati da zai gulman wani ai gwada ya gulman iyaye na biyu don in don an kwashe lada na an bawa iyaye na biyu ban yi asara ba don su suka cancanci kyawawan ayyuka na yasa ko kai dan siyasa ne a pdp kake kana haushin dan apc ko a apc kana haushin dan pdp abokin muhawarar kana haushin shi to daidai lokacin da kake zagin sa kake zazzaga masa maganganu a gidan rediyo ko gidan ina yanzu ba kana ta yi masa ka ɗauko wayar ka dai andura kana ta masa masa transferin na da kinka zuwa account ɗinsa sai sa ibn bali da gwada gulman iyayena a ba su ladada hasan al-basri Allah ya masa rahama wani mutum ya zo wajen sai ce innaka taftabun kai kana gulmata sai ce ma balaga qadruka indi an muka fi hasana an maka fi hasana wani matsayi kai da shi a wurina har in yanke hukunci ya rika ɗiba ladar da fina ina baka wani matsayi kake da shi a wurina har zan rika ɗiba ladar da fina ina baka baka da wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbi ya taron wa'anda harshen su yayi imani amma zuciyarsu bai imani ba la tattabi'u awratil muslimin ku daina bin boyayyun abubuwa na musulmai wani abu da ya shekara ashirin ka ɗauko ka kawo domin duk wanda yake bibiyan aibin musulmi ya kawo kullum kawai ka samu wani aibin musulmi ka fafta a gani a yi zariya ka ga mummunan abu ko na talaka ɗan uwanka ko wani mai kuɗi ko wani wanda kuke da hamayyar siyasa ko wani shugaba kawai ka ga aibinsa ka tura to Allah ya yi alkawari ba mala'iku zai sa ba Allah da kansa ce zai bi diddiginka sai ya kwakwari aibinka kuma duk wanda Allah ya ce zai bi diddigin ya kwakwali aibin sai ya kwakwalo kuma Allah ya tona asirin a ranar alkiyama kar ka kai dan jarida ka samu labari akwai kuɗi to ka riga tunanin lahirarka lalle lalle mu kiyaye wannan kar ka tsara wa maƙiyinka jari kai kuma ka yi asara a gobe kiyama nukta na takwas na dab da karshe na bakwai ko ka kiyaye harshenka eh, sakamakon sakarwa harshe ragama sakarwa harshe ragama bala'i bala'i ka sakar mata ragama ka faɗi abin da ta so wannan bala'i duk wanda ya sakar wa sa ragama yadda idan mutum ya fada matsala yi dariya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Aisha inna sharran nas manzilatan inda la yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas istiqa'a sharri duk wanda mutane suka kyale hulɗa da shi ko wani magana ya faru ba a so ya ji don zai dariyar mugunta wannan ne mafi sharin mutane a wajen hannu ka zanto cikin waɗanda ana ɓoye magana karkaji ana ɓoye magana karkaji don matsala ya samu wani za ka yi murna wannan ne mafi sharin mutum a gobe kiyama imam bukhari ya kada imam muslim lalle furta maganganu da nuna jin daɗi yayin da wani ya faɗa matsala yana da cikin abin da allah yake jarraban gwamnatocinmu a ƙasarmu duk wani shugaba ko wani gwamna kafin ya hau sai ya zama ɗan adawa duk alherin da ɗan uwansa ya ba zai adalce ya ba ba dukkan abu kushewa zai yi shi ma ya zo sai Allah ya jarrabe shi shi na rayuwa sai muka ɗauka kawai adawa ta siyasa babu da ƙebin a da a ciki duk adawarka da mutum in eh, yi abu mai kyau ka ce mai kyau ne ba sarauniyar saba'i ba ta ce inna muluka idan da kalu karisa afsaduwa duk adawa tsakanin wani da wani ya kai adawa tsakanin Allah da kafiri ne amma la ta waka zalika ya faru duk adawa da yake tsakanin wani da wani ya kai adawa tsakanin annabi da iblis ne tunda annabi ya ci kwalar iblis ya jijjiga shi har ma yake tutsa wuye yake fitowa bakinsa amma da yawa abu hure da fatawa sai ta sadaka ka wa huwa kazo to su ne duk matsalar kasar ba wai wani abu wannan gwamnan zai kushe in ya hau eh, shi ma wani ya haka rayuwa yake sai ya zanto yadda ka yi wa wani fiye maka sai sa ga duk kullum matsalolin kasar mu daɗa rincaɗewa yake mu da matsala 'yan siyasa mu da matsala ga munan da mugun baki da mugun fata ga munan da sharha a'a wani zai ya yana zaman lafiya a garin sai sai ah mu ba tsaron nan bai dame mu ba ana ta kashe kuɗi a tsaro mu mai ya dame mu a mu abinci ya dame mu mu tuwo so ne matsalolin kowa kamar an ce wajibi da su yayi magana matsala zai faru ba muna da manyan malamai a ƙasar nan na addini da ƙwararru professors daban-daban a kowane fanni wanda ya dace a yi magana sai ka ga wani gashi nan chances mai kyau ba zai iya rubuta ba sai sai kuma a garin su ga jakatun da yawa ga shuyok da yawa su ne matsaloli da muke ciki kullum rayuwar mu Allah yake jarabar muna da mummunan fata wa kanmu wani da uh, gwamnati zai zo wani project ko na tarayya ko na jiha sun ga kuɗi za a raba ba sai ta wannan kuɗin za a ma samu ne ai ba za a magani ba <laughs> sai ka ga Allah ya jarrabe mu da bakin mu din wa wa akhbarakum shi yasa ai an ci annabi baya son canfi amma wa yuhibbul fa'ala mm. yana son kyakkyawar fata aka kaza za a yi to ai an yi kaza nan kowa ya huta to sai ga Allah ya sa kowa ya amma bakin mu shi Allah ya tsara mu wala ba wani abu ba sai a ta abun sai ga ana wuri shi ya sa ma eh, imam turmuzi ya hadisi la shamata bi akhika fa yarhamuhu Allah wa yamtalika turmuzi ya kawo amma ban da tabbacin ya inganta ko bai inganta ba karka bayyana dariyar mugunta wa dan uwanka Allah zai iya tausaya masa sai ya jarrabe ka da kidnapping ya ayi mai kudi ake ɗaukawa. ko da mu da a yankunan mu sai ka ga boko sun tura harsashi da wasiƙa wa wani mai kuɗi, ta ce maganin shi ne ba shi da kirki ba a cire shi sha ɗauka tun da wannan mai kuɗi ne kawai shi ba za masa kyakkyawan fata ba sai zo yi zama kawai ya shiga gari duk garin za a share to ba shamata aka yi ba abu ya same shi a tausaya masa aka yi mummunan fata za in ka gudu ka koma ƙauye ka tsira wa man da kanan badiya ta kana amina ya wajen lau annahun baduna fil arabi ya su alona an bayi ko yanzu kuma al'arab da suka shigo ta ko ina Allah yana tare sai zai zama yanzu ta ga kama sai a yi kidnapping da su dan gidansa guda ɗaya a jihar sayar haka rayuwar yake za a aiki nafin na ai masu kuɗi ake yi wa yanzu ne daga ba za a ji a tare hanya a ɗibi mutane gaba ɗaya a yi gaba to wannan duk harsunan mu in matsala ya faru ko akan arne ne ka tausaya kai masa fatan sauki to kai akan musulmi dan wanka mai amsa alhaji wane ya zama alhajin fatan ya je maka dakin Allah jama'a amma matsala ya same shi kana jin daɗi to su ne annabi ya ce duk lokacin da abu ya samu wani ka furta kalma ka nuna jin daɗinka don matsala ya samu ne? to Allah zai tausaya ya yaye kai kuma Allah ya jarrabe ka saboda haka ashe harshe yana kai mu bala'i ibrahimu taimi ya ce inni la'ajidu nafsi tuhaddithuni bishay fama yamna'uni an atakallama bihi illa makafata an ubtuliya bihi zan ga wani aibu tattare da wani ba na son in faɗa don kar Allah ya jarrabe ni da shi na sani da ido na wanda ya ibin wane sallah don ana zargin yayi an kama ta da wata yana zina da ita shi kun sai Allah ya jarrabe shi ya ɗirka wata ciki shi yake kar abi wane sallah still a garin da yawa na maganin shi kuma Allah ya jarrabe sa ya ɗirka wata ciki zaman gari ya gagare shi duk aibun da ya samu wani ka harshen Allah zai jarabe ka duniyar ai bata ba Ibrahim Taimi da zai ga yar makocinsa ta yi ciki ko alhira ba zai fada ba don karme Allah ya jarrabe shi wannan ke don kar Allah ya jarabe shi ah, ba wancan bane ya zai wa annabi ya ce a ji a tambayi annabi da mutum zai kama matarsa da kwarto kashe kwarton zai ko kaza kawai fa tambaya bai faru ba sai gutsuro sai je gida kuma sai tarar da matarsa da kwarto jama'a ku ji harshe wallahi yawancin bala'in da muke cikin a Najeriya harshen mu wani zai ce ah wane ne wane huya so gwamna wane huya so kaza to ai ba abin da zai muku ko ya ci to shi ya riga ya baki haka rayuwar yake saboda haka baki wannan mu kiyaye baki mu kiyaye shi haka nan abdullahi ibn mas'ud ya ce albala'u muwakkalun bil qawli walau sakhir walau min kalbin walau sakhartu an uhawwila kalban abdullahi ibn mas'ud yace bala'i yana rataye da magana yace da zai wa kare izbili ina tsoron ba kar Allah ya zo ya mayar da ni kara ko kare izbili saboda haka yan uwa mu iya harshen muna gaba na nawa yanzu na takwas na takwas a yan uwa wayannan maganganu da muka kwararo akan harshe maganganu ne waɗanda suke da hatsari kwarai da gaske mu dawo da harshen mu ta inda ya dace karanta alkur'ani zikirin allah mai girma da ɗaukaka zikiri kuma allah ya kama mana kala kala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah duk zikiran da su gajejjaru ne wa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wayana abubuwa su don su Allah ya yi mana harshen hadisi ya zo Allah ya ce ina tare da bawana in ya ambace ni wata harraka bi shafata harshensa ya motsa don ambace Allah ya ce uzkuruni azkurkum har ma wani sahabi ya ce na son lokacin da Allah ya ce ambata suna na ya yabe ni aka ce yaushe yace yanzu kawai ina son Allah ya yabe ni sai ce alhamdulillah ko in ce subhanallah ba ala da azku uzkuruni kuna ambatona azkurku zo ambace ku ka ambaci Allah Allah ya ambace ka da alkhairi ka furta alkhairi ko kai shiru qaulun ma'aruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha hadisul bidaqa ai za a zo da zunuban mutum mabdul basar amma ya taɓa furta la ilaha sai a zo da ita a kyalle sai ta zunubi tsakaninmu da mutane wa qulu husna annabi musa da haruna allah ya ce su ga magana fir'auna magana mai daɗi wa ƙula lahu ƙaulan duk da yana arne yana kafi duk magana kare da tauna tabbas ba a cimma buri da sabon allah sai dai a zo a yi wa allah ladabi ya biya maka burinka da na ƙarshe rufewa ya ku bayan Allah amfanin wa'azi fa aiki ne da shi don duk inda Allah yake ambatan imani sai ya hada da aiki innal insana lafi khusr illa alladhina amanu sai ta me wa amilu salihan thumma kana min alladhina amanu Wata waso bil sabr wata waso bil marhama saboda haka amfanin wa'azi aiki shi mu yi iya kokarin wajen ladantar da harshen mu kiyaye harshen mu mu yi tunanin mutuwar da ya tsallake miliyoyi ya ɗauki wani ya tsallake ni ya ɗauki wani wata rana zai tsallake wani ya ɗauke ni muna rayuwa ne a duhu sabubban mutuwan sun yawa kuma kullum dada karuwa suke mu zanto da mu kasance tare da imanin a shi. ko mu sani ƙasarmu mu tana cikin wani hali halin nan da ƙasar nan take ciki mu za mu gyara ta don mu muka kai ta halin ko mu za mu gyara ta aikinmu ne matsaloli ne ga sunan kala-kala ga na samawi ga Allah yana lantartar da mu kai tsaye da kanshi kuma ga shi da yana ɗiban wasu suna lantartar da mu a cikinmu in ka duba matsalar mu masu zagi mu ne masu kama musu a basu su fansa mu ne ko ma ba duka mu ne mun zama waje a fada ala waje Allah ba a da kulle ba a lafiya so zage-zage ba zai cire mu a wannan matsalar ba sai dai ya ƙara tsunduma mu don in ka zaga zagin a akan ƙasar ka kai akuya ana tafiya raƙuni aka tsine mata a tawagar annabi annabi ce a ware ta gefe tsinanniya ce don ta haɗu da sauran raƙuma za a samu matsala to waɗannan abubuwan su yawa a cikin yadda muke tsine wa shugabanni ba ma tsine wa 'yan ta'adda haka da 'yan ta'adda za su su yi ta'addanci a yi postin ka ware waɗanda suka yi addu'a ka cire zage-zage da mugun addu'a in guda ɗari ne mugun addu'ar da aka yi sai ka ga casa'in nan akan shugaba ne za a yi wani shi ba ɗansa ya yi ba fa ba ɗansa babu ɗansa a ciki amma ɗan ta'addan da irin wannan tsinuwar ake tura masa a jeji wala da ya kore da tsinuwar da muke wa shugabanni mu da shi za mu wa ɗan ta'addan wala da ya kona su tabbas akwai abubuwa da yawa wanda ya dace gwamnati ta sa ƙarfi fiye da haka ba wai a tashi tar za ka za ta ji tar lokaci ɗaya sai a samu nasara ba sai a zo a zauna kuma ai an fara sai a gama ko an kulle na sai a gama komai yanzu alhamdulillah kwanan da aka kokowa na kaza an kwana kona wasu bayan Allah Allah musu rahama da karbi shahadar su an tashi an kara sojoji dubu hudu da kuma abu yana tafiya mai kyau to a ce kar a tsaya sai an share matsalar amma ka bugi dan ta'ada kayi baya ya yi jinya warke ne ya sake zuwa komai su kara karfi su kara karfi adawan siyasa gaba ɗaya a ajiye su a gefe don in kasar ba ta yi setilin ba kai in kana batawa ne ka samu mulki za a iya a yi zaɓe a wannan halin ne a ajiye wannan siyasa a ajiye bambanci a ajiye bangaranci a fuskanci wannan talakawa ba tsine-tsine ba ne a gabanmu mu farkar da gwamnati mu ba da haɗin kai wa jami'an tsaro komai zai ƙare a riga tambayar mutanen borno mana da yobe wani hanya suka samu sauki wallahi mun rike addu'a manyanmu za su bibbi a yi addu'a a addu'a a yi addu'a sarkinmu da ya rabu sarkin na san da za ta je shi bai san iyakan dabbobin da ya yanka ya sadakar ba ko muka haɗa kai da jami'an tsaronmu soja soja ne kuma kowa ɗan gari soja ne an ji har sun zo da yan gari da sojoji za su tunkari wurin za shi na abu na shi ma da addansa zai ji ana ku yi baya babu da jini amma in mun naɗe hannu abun zai yi ne an kawo farmaki soja zai tsare ku sai kuna guduwa za ku bar garin to wa zai tsare wallahi kowa ya sa wa ransa ina kira ga wanda suke jihohin zamfara katsina sokoto kaduna da sauran wurare wallahi mu ji kowa ma soja ne gwamnatin zamfara eh, sokoto da ta sauke 'yan sa kai ba alheri ba ne sojoji kadai ba za su wadatar ba sai an hada da 'yan baka da 'yan sa kai don su suka san lungunan wurin in ana gani akwai masu cin amana ne a tantance su ko a rantsar da su da ƙur'ani izo sittin a haɗu ƙwai da ƙwarƙwata, kowa ya ji kamar shi kaɗai zai kare an kawo farmaki a biyu yawancin da aka kawo farmaki sai da aka sake get duk kai da za ka yi gudun na sace ka koma ka ji ka ɗogora kawai a riƙa korin fara ta hinu fifti za alƙawun in ta kunu na fa ya alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju akwai wanda ya kai su tsoron mutuwa ne in ba tsoron mutuwa ba zai je rayuwa jeji ne ya samu kuɗin fansa ai zai zo gari ya zauna amma me ya hana shi tsoron mutuwa ka kashe shi ka kashe gungumen wuta ya kashe ka aljanna man kutila duna malihi duna nafsihi wa huwa shahid amma wai ba wai na da hannu zamu yi su suna bila ba suna suna ba da umarni suna kaza suna kaza amma ku ba ku ba da haɗin kai ba zai yi ne ko Allah ba zai taimake mu ba sai mun tashi Maryam haihuwa ta yi da ikon Allah ƙasa da awa ta yi ciki ya kai haihuwa amma da ta haifu Allah bai sai fide masallaci ki nemi taimako a baki abinci ba wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla ai in Allah ya so tun da kututturan da bino ne shi tafe ya'ya Allah zai zubo mata amma Allah ta duk da kira jego ki tashi ki jijjiga ki tashi na jijjiga shi yana zuba tana ciki hadisi sahihi lokacin da ya ji da majin suka addabi duniya ana ta addu'a Allah ya yi kum shi kenan rannan a wancan masallacin da annabi isa zai sokonto an gwane za a mitin tunda har yanzu annabi isa ba bai fito ba bai sauko ba to jama'a gobe za a fita kawai mu tari dujjal eh, su ya da ma mu yi ta dujjal kai dujjal mu yi ta tsare mai adda ya fito da shi mai barandami mai zanda mai kokara sai su zo masallacin ana asuba ana ana tada ya gama sai annabi sai ya duro eh masallaci ta ce ta fadala ta a ja ne mai. mahaji ya ja sallar ana idarwa sai annabi sai ce me za ku yi a to za mu je mu yi da tsakari sai ce da ku ya guri na zo aiki sai je nemo dukkan ya kashe sai da suka yi hunkuri saboda haka yan garuka da muke da wayannan matsalolin addu'a za mu yi ba kakkautawa addu'a nan ko ana son nagari ana son ɗan iska ya har ɗan ƙwaya ya yi don duk wanda aka zalunta Allah yana karɓar addu'ar shi kar ku sai kaza har in geto a tura musu a tura musu maltina crate ɗaya a ce in ji sarki ku yi addu'a duka yi addu'a duka a yi addu'a idan aka yi addu'a ku din ku ba da haɗin kai wa jami'an tsaro da ikon Allah ba ɗan iskar da zai warga da mu wallahi lokaci Allah ya ba su inna ma al usri yusra duk tsanani yana tare da su Allah ka mana saukin matsalolin ƙasar mu Allah ya farkar da shugabannin mu ya ba su kishi na talakawansu su murƙushe wannan ƙoƙarin da suke da shi Allah ya ƙara musu sojoji da jami'an tsaro su ma suna kokari don sojoji da jami'an tsaro jiya da na ga lamban adadin sojoji da aka kashe fa shekarar nan kadai dari tara da abu wanda yan ta'adda suka kashe su sun wallafa dari tara da abu saboda kai ne kana gari kana cewa ba a kokari kana nan karkashin bishiya mangoro ka san me yake faruwa ne Allah ka mana sauki ya Allah ka tausaya mana ya Allah mun tuba ya Allah ka yaye mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wuraren da suke cikin zaman lafiya ya Allah ka dada kare su ka kara mu zaman lafiya akan zaman lafiya wuraren da akwai matsaloli na zaman lafiya ya Allah ka yaye mana ka ɗauke mana ka canza mana daga tsoro zuwa aminci sai tsaya a nan ga mai gida kwata-kwata muna da minti goma sha biyu malam musa adam da hula zan mai da na'ura zuwa ga mai gida malam mustapha sai ya ga ito malam ya mana ta'aliki wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zona don saurari da tashar nasiya da da abin da daga wadatun sheik abubakar bin biyu allah ya sa kama da kai albarka mala yana kamar matuka lokacin da muka kwankwasa sai ba tare da bata lokaci ba san lokaci ya ja inda mai fage yana zaune ne kwalliyar shaidu musa da mai hula allah ubangiji ya wani shi ya wuri to shi zo ya cikici abin da ya rage insha allahu ta'ala ta zu dawa mun yi gaban kanmu ne bisa umarnin su da ya ce bilin na ina waje za a gabatar da wani ya ce kawai gabatar da shi shi ya lamunci شاء الله ka ga ba wani hutu da za a tura ba za a بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau mun saba gabatar da karatun sai muslim na al'imam muslim ibn al Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da zuwan babban malami fadilatu sheikh imam al-mustafa abakar mustapha gombiyu dan gombe ne dan biyu ne wannan marigayi alhaji amadu haruna alherin allah ya kai mishi gabarin shi shi ya sa wannan suna malam mun gode allah ya saka da alkhairi ya guri wannan shi ne karatu a tarbiyyar tasfiya ba karatu caji ba ne karatun gyara ne kaji kabarori sun yawa ne eh amma kowa ya san ya dahu tsakani da allah saboda an yi karatun ne minal kalbi ilal kalbi daga zuciya zuwa zuciya duk lokacin da ya zama hayaniya yi. yanzu idan muka tashi rushe gwamnati ne nan in an so ma kabbara wani sai ya miƙe sai ji kabbara ba ta yi an zaune ba ba ka wani sai rusa kabbaran wani ma bai an kara ya kamata ya kabbara ba zai kabbara da kabbaran wancan ne do an tashi kuma sai mutum ya koma gida ya nemi ina ragowar tuwon shi in ya ji sai ya samu guri ya kwanta ina cajin da aka yi ya manta gobe da safe zai fita neman tuwo amma wannan an lallasa maka zuciyar da aka tarbiyyance ta akan ka ji tsoron allah ka kama da shirka kar ka furta sai abin da allah da manzansa suke so kar ka yi sai wanda suke so sai ka tsira a nan ka tsira a can ka rayu rayuwa da daɗa ka mutu kana sa rai ka zanto nafsun ne rabiya marbiya yardajiya a bar yarda duk lokacin da irin wannan karatu da aka yi yau zan maimaita wannan in baka ji ba daga farko ka ɗago kanka ka jiyo irin wannan karatun idan ba a samunta a cikin al'umma in kuma ba irin wannan salon da irin wannan uslubin da irin wannan manhajin aka karantar da al'umma ba to hayaniya za a ci gaba da yi ku kiyaye maganan nan idan ba irin wannan karatuttuka ake gabatarwa al'umma ba ba irin ta ne mutane suke samu ba to akwai matsala a cikin al'umma har yanzu amma a ce in gyara ka gyara mu gyara su gyara sai allah ya canja mana daman sunnasa kenan kuma alkawarin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم shi ba zai canja ba sai kun canja lokacin da ake cikin zaman lafiya sai muka tsoronci aikin zalunci da fitintinu sai canja mana bayan aminci sai kawo mana firgici da razani da tsoro to in ba mu koma kan komawa zuwa ga Allah ba da gyararraki ba to Allah ba zai canja mana daga wannan firgici da tsoron zuwa ga aminci ba na yawaita maimaita ayoyin da suka zo inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur iya abin da ya faɗa ki a cikin al'amarin mutanen saba akwai alaman cewa akwai Allah a cikin al'amarin akwai abin lura akwai abin ɗaukan izina saboda allah maɗaukacin sarki ya musu manya-manyan kai, gonakai su da hagunsu sai allah ya ce musu ku ci daga daɗaɗen waɗannan abubuwa da na azabta ku da su ga gari mai albarka duk abinda kuka ci ko jefarwa kuka yi ruwa ya bige shi sai ya tsira mangwara ne a ƙasar nan za ka tsotse in ka jefar da ƙwallon mangwara sai ka zo ka samu ruwa bige shi sai ya faso sai fitar da harsashin haihuwa ya gwada maka shi ma yana so ya amfanar da al'umman baya bayan kai ka ci daga gare shi wani ma in ya zo ya ci irin wannan wa rabbul ga ubangiji kuma mai yawan gafara fa arabu suka kauce suka juya baya Allah ce sai muka canja musu me yasa Allah ya canja saboda sun canja idan an dawo kuma la'in shakartum naku tabbas haƙiƙa yanke ba shakku in kuka gode min ni ko zan ƙara muku muna son ƙari na rahama ko ƙari na azaba to dole mu gode wa Allah game da abin da ya ba mu din sai mu nemi gafaran zunubanmu sannan kuma mu nemi ya canja mana tare da mu in mun canja Allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa dama Allah ya ce wa hadainahun najadai mun nusashe da dan adam ne hanyoyi guda biyu amma kafin ayar allah maɗaukakin sarki me yake cewa na alaran momi alam na ja'allahu ne wa lisanan wa shafatai shin ba mu sanya wa ɗan adam idanuwa guda biyu ba sai allah ya ce wa wa shafatai da kwaɗan harshe da kuma labbawa guda biyu su ne karatun da malam mana annabi ya ce na lamunce wanda ya kiyaye waɗannan kwaɗan harshensa da al'aurarsa duk wanda ya kiyaye na lamunce mishi aljanna to amma a nan ake samun matsaloli shi kwaɗon harshe ita ce na'urar magana ba a taɓa yin wani abu da aka masa get-get kamar ta ba ita tukunna an ɗaure ta tun daga ciki ka dubi girman harshe da yadda allah ya yi ta sai allah ya ɗaure ta dan wanda fa aka yanka kake magana da shi dan kaɗan ne amma na'urar tana nan har ciki ma sai aka dan baka wani dan guri kaɗai wanda za ka yi mai za ka yi magana walisanan sai kuma aka zo aka masa haƙwara mafi ƙarfin abu da yake farfasa abubuwa kafin shiga ciki sai aka datse su wai kada ya fito ya furta abin da zai kai shi wuta don kar a ga wannan ma a kai hari gare shi sai ya fito sai aka ce a rufe wannan din ma kar sau saboda kar a gane akwai get a kai hari wa get din saboda kwaɗon harshe in ya fito sai ya yi jawabi sai aka rufe da abin nan shafatai shi ne Allah yake cewa shin ba mu ba shi idan duna guda biyu ba domin in a ido ya gani sai ba yayi magana annabi a hadisi ingantacce cikin ahkamul jana'i imamul albani ya kawo duk mutumin da yi wankan gawa ya ga wani abu na illa ga wannan gawar kaga ido ya gani kenan yayi haƙuri ya rufa bai magana ba sai an nemi manya-manyan zunuban shi kwaya arba'in an kankare mishi to amma ba kowa yake cin wannan ba shi yasa aka ce za a nemi jigajigan zunubai kwaya arba'in a yasi a kankare saboda an san ba kowa zai iya haƙurin yin magana allah ka ba mu ikon kiyaye harshe allah ka ba mu ikon kiyaye gannanmu na yi karatu wata rana na ga waɗansu sun yanki iya wannan gurin ina magana a kan kiyaye harshe da 'yan facebook 'yan gani a yada annabi yake cewa ya ishi mutum ya zamo makaryaci matukar duk abin da ya ji sai ya faɗa yanzu malam ya karanta mana arrafa ba'adahu wa arrafa an ba'adahu waɗannan dukka suna gwada maka komai yana buƙatan sirri yana buƙatan yin shiru da yanzu yawan maganganunmu mun yawaita ne a ɓangaren addu'o'i da yawan karanta alƙur'ani allah mai rahama allah zai mana rahama ya ɗaukan mana fansa kuma ya kawo mana tausayi cikin lamuran da haka ba zai canja mana ba sai mun canja domin in ba mu daina zalunci ba allah ba zai daina sallada a zalimai a kanmu ba ka zalika ruwan ne ba a zalimina ba dole dai sai an daina zalunci an daina waɗansu abubuwa da za su kai zuwa ga halaka muna roƙon allah allah ya sanya albarka cikin wannan karatu da ma da ya gabatar allah mana mai kyau ya ba mu ikon aikata kyakkyawa malam ya zuba karatu amma ina fatan ba za ka ƙara cin moriyan wannan karatun ba sai ka je ka bibiye shi a kasusuwa ko ta hanyoyin yada bayanai kana nitse sai ka ƙara maimaitawa ka ƙara maimaitawa sai ka je yana shiga yana kwanciya a cikin zuciyarka da rayuwarka da mu'amalarka na yau da gobe da yawan tasbihanmu da yawan zikirinmu da yawan ambaton allahnmu yana yawaita sama da surutunmu da waɗansu abubuwa da yake cinye mana lokaci da al'amuran musulmi kyau amma matsalar in hira ne za a yi awa uku hudu ana hira ba a gaji ba amma in gurin karatu ne kowa sai ka ga su ma mai gawar ya gaji ana ce kalan lawo kalan rasulu ya gaji amma in gurin musun bol wurin hira ne tun daga karfe tara wani zai kai karfe sha biyu ana bugawa ana tattaunawa bai da jima amma da an zo an ce gurin karatu ne sai wanda ya hamma sai wanda ya jingina sai wanda ya kaza sai kaga an samu mai shedan sai ya shigo wannan gurin domin shi idan ya je ya samu waɗanda daman kamammu ne sai ce a ci gaba a ci gaba aiki yana kyau bari mu je lalubowa sai taho gurin da <laughs> Allah ka mana sutura Allah ka sa aljanna makomar mu mala Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya sa a mizanin kyawun ayyuka ni matan ka ne kai ba ni ka ba ni saka matan shi ba ya yan gwani mamu kama cika masu ba eh kai rabu da su in kuka a damar can kai munafiki ne a tsakanin kai da wannan munafikin kawai Eh, ga yadda kawai za mu suke masa ba a mabu ka daina sake kai na ka ɗaya eh, ba wanka da wannan to mana wani karka ne sai baka ɗauka ba ɗauki wannan kawai za a cika ma fam ugan da kyau munan nan mu muka ce za mu cika masa ba kuma suna nan suna suno karawakal a ba wanda za ka nuna a ba ruwanka da nune-nune ma yi hindu linansu karka damu eh, a ban da matsala yi ne eh, ban da matsala wasu suna kallo na ta social media ne abin da matsala yi eh, wata manin ta ce ya so mu bata karatun shi wanda ana karatu jirgin zimi ya so mace a kara aure kaji zai bata karatun shi ba la allah ba albarka allah ya saka da alkhairi shekaran da yake mun waya yana eh, mubi da gisu sun mubance shi sai na ce to bayan ya shigo na ce cewa to ina ganin fa hadisan ka sai mun so matacewa sai mun so mu duba na mubin nan su suka fi inganci ne ko kuma na biyu domin ka san waɗansu idan suka samu mutum suka ɗaure shi da amarya sai ga ji ya ce to littattafansa na garin su ma a dawo da suna sai ga ji hadisansa in ya zo ganin gida ne ake jin karatun to shi kuma idan ya zamo ta abin nan zab ne na littafi to littattafan ya baro su a ina a mubi ya zo biyu sai ka ji kame-kame ne yana tantamin isnadin za ka mu ma ya kamata gwambiyu ne ya tabbata an musa ba cika musa ba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنسوا تسباك كويت أكسابا كدين أجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إكراه صلى والسلام عليكم